a najeriya ko shakka babu babu wani batu in ka ɗauke soki burutsu na 'yan siyasa daga bakin manya da ƙanana a fadin ƙasar to sai dai sarakuna a matsayinsu na iyayen ƙasa ba su da buri in banda zaman lafiya da fatan alheri sarkin hausawan jihar Legas alhaji aminu idris yaro dogara ya gargaɗi matasa da su fito su kaɗa ƙuri'arsu a rumfunan zaɓe ba tare da tayar da fitina ba duk matashin da ya je ya yi rajista ko suka je suka yi rajista don allah su taimaka mu kansu ranan zaɓe su fito su zaɓi waɗanda suke so su bar wannan kwallon ai za a iya ƙwallo kullum amma wannan ba a zaɓe sai bayan shekara hudu ko ba haka ba su daure in dai an yi rajista tunda yanzu magana rajista ta ƙare in an yi rajista an karɓi katin zaɓe su daure wannan ranan kada su yi ƙwallo su je su zaɓi wanda suke so Oba Hamid Adekunle Makama sarkin lardin Kuta ya tabbatar da cewa Najeriya ta fi ƙarfin kowane ɗan ƙasa sabili da haka a ɗauki mataki na zaman lafiya tare da cuɗanya da juna. Yanzu abin da za mu ƙara cewa don ta ɓangaren gwamnati sun yi abin da ya kamata. Muna gaya wa al'umma cewa a fito a yi zabe. Wannan ba shi ne zai zama zabe na karshe ba. a Najeriya. Najeriya kuma za ta zo na Najeriya ta wuce kowane mu da dudan takara Najeriya ya wuce kowa. So a yi zabe lami lafiya Allah ya sa a gama lafiya. Sarkin Fulanin jihar Legas Alhaji Muhammad Bambado kokon bara ya mika ga 'yan Najeriya da su yi haƙuri bisa halin matsi da suka samu kansu a ciki. musamman na canjin kuɗi da yake ci gaba da haifar da gigita talakawan gari. Mutane su ɗau haƙuri lokaci kaɗan ne zai wuce abinda kuma bayanan da ya nuna mu muna ganin cewa bayan an gama siyasa komai zai dawo normal da, da amma kuma da wannan ya sa mutane sun shiga cikin wani hali na ba a ba a bayani kwata-kwata ma abin ba daɗi Alhaji Adamu Abubakar shine sarkin Hausawa na lardin Amuloko ya ce matasa su ne manyan gobe saboda haka su kasance abin misali a wannan lokaci na zaɓe mai zuwa. kiyaye ta da husuma kada a ta da husuma musamman ma yaran matasa ƙasar da ake tare da su kada su amfani da wasu maganganun da ake tai wanda ake yi ba da ba da yaran su ba su kuma suna ji a kai zuciya nesa a zanna lafiya fata mu yi zaɓe lafiya kuma mu gama lafiya Najeriya mai kimanin al'umma sama da miliyan 200 na dakon fitar da sabon shugaban ƙasa da sauran 'yan majalisar ƙasa da gwamnoni ya zuwa ƙasa. Daga Legas, Mansur Bala Bello, DW Hausa.